sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma dalar da kuma niyya. Hawa kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar kwamfuta kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu hare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Litinin 12 ga watan Janairu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Hafsat a ba kanun labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya bayyana a yau Litinin cewa cimma yarjejeniya da koriya ta arewa kan shirin nukiliyar ta da makamai masu linzami ba zai yiwu ba har sai koriya ta arewa ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakaninta da allah haramtacciyar kungiyar taliban shiyar pakistan ta tabbatar yau litinin cewa mataimakin shugabanta na daga cikin 'yan bindiga da dama da suka mutu a wani harin da amurka ta kai kwanan nan da jirgi mara matuki daura da kan iyakar pakistan da afghanistan mai famar tashin hankali To da lakanun labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa dawowa da shugaban hukumar inshoran kiwon lafiya a Najeriya ya tada da hargitsi a ma'aikatan. Eh, idan ka tuna wata bakwai da ya wuce baka cikin gidan nan, Allah ya ce za ka dawo. Yau ga ka dawo tunaninmu za ka ɗauki kowa a tafi tare. Shi wanda ya yi actin ya yi transfer amma mutumin nan ya nuna bai yadda da wannan transfer da ya ba mutanen sai dai su koma. A can jamhuriyar kamar kuwa, 'yan kudancin ƙasar ne suka ƙi fitowa bikin ranar matasa da aka saba yi a shekara-shekara ko me ya zafi? Kafin wannan abin nan ɗin wannan tashin hankalin da ana ɗaukanta babban rana kowa zai fita. To amma yanzu an ɗauka ranan rana ne da aka sayar da mutanen eh, tsarin Kamarun mutanen nan. Ana ha kuma muna da rahoto akan kiran da ɗaliban jami'ar adam madubo suka yi wa kwamitin mutane goma da aka naɗa domin ya duba dalilin wannan hargitsi da makarantar ta samu kanta a ciki sai su aliyu harande da zai shigo da shirin sana ilimi garkuwar ɗan adam amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya bayyana a yau litinin cewa cimma yarjejeniya da koriya ta arewa kan shirin nukiliyar ta da makamai masu linzami ba zai yiwu ba har sai koriya ta arewan ta amince za ta gudanar da shawarwari tsakaninta da allah sakataren ya yi magana ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen misra same shukri bayan da jakadun suka tattauna akan batutuwan tsaro a yankin da suka hada da batun libya da siriya tare da hanyoyin kawo zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu tilasar zai gana da shugaban kasar masar abdul fattah el-sisi kasancewar misran kasa ta farko da zai yada zango a ziyarar da yake yi a yankin da za su kai shi kasashe biyar a yankin gabas ta tsakiya ziyarar za ta kai shi kasashen jordan turkiya lebanon da kuwait ana jin shugaban masar lcc shine zai lashe zaben kasar bayan da 'yan takara da za su iya gogayya da shi suka yi sosai suka janye a jiya lahadi ne prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce kasar tashi ta yi mummunar ta'adi ga dakarun iran da syria a cikin syria kuma za ta ci gaba da yakar su yakar duwata takala mun samarwa da kowa ka'idojinmu na farmaki kotun ƙara duk wata barazana ba zai canza ba ta kowace hanya netanyahu ya bayyana haka ne a wato a fara zaman majalisar ministocinsa za mu ci gaba da yin illa ga duk wanda ya yi ƙoƙarin yi mana illa wannan ita ce manufarmu kuma za mu ɗore a kansa farmakin da isra'ila ta kai ranar asabar ya zo ne bayan da sojojin sama syria suka harbo wani jirgin yakin isra'ila samfarin f-16 kuma ya zamo karo na farko da isra'ila ta rasa ta a fagen yaƙi tun a shekarar 1982 isra'ila ta ce kai farmakin kan muradun syria da iran masu yawa ciki har da cibiyoyin kula da yaƙe-yaƙe da garkuwa da garkuwa daga harin na, makamai masu linzami jami'an isra'ila masu yawa suka ce bani yahudu ba za ta lamunta da kasancewar sojojin iran a siriya ba zargin da iran take ta kusanta musantawa haramtacciyar kungiyar taliban shiyar pakistan ta tabbatar yau litinin cewa mataimakin shugabanta na daga cikin 'yan bindiga da dama da suka mutu a wani harin da amurka ta kai kwanan nan da jirgi mara matuki daura da kan iyakar pakistan da afghanistan masu fama da tashin hankali da yake bayar da sanarwar mutuwar khan sa'id sajna mai magana da yawun kungiyar da ake kira tahrik taliban pakistan wato ttp a takaice ya ce an kai hari da jirgi mara matuki ne da asubahin ranar 8 ga watan nan na fabrairu a yankin gawak na waziristan ta arewa a yayin da amurka ba ta cika takamaimai bayanin kan harin da ta kai da jirgi mara matuka a pakistan kan 'yan ta'adda ba majiyoyin kabilu da kuma jami'an tsaron yankin da suke wurin sun tabbatar cewa sajna da mayakansa na kan komawa gida kenan daga lardin kos na kasar afghanistan da ke daura da wurin lokacin da wani makami mai linzami da aka harbo daga jirgi mara matukin ya dira kan motarsu. An yi imanin cewa babban kwamandan da aka kashe ɗin ya ɓuya ne a Coast kuma yana da alaƙa da ƙungiyar haƙani wadda ake zargi da shirya manya-manyan har haren ta'addanci kan sojojin ƙasar da kuma na haɗakar da Amurka ke jagoranta. A cewar masu nazarin al'amura, kawar da shi wani babban cikas ne ga ƙungiyar ta TTP. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. tsohon shugaban liberia ellen johnson salif ta lashe kyautar lambar yabo ta mo ibrahim lambar da take yaba wa shugabanni da suka nuna kwarewa da kyautatawa a shugabancinsu a afirka kyautar ta hada da kuɗi dala amurka miliyan biyar ellen ta kammala wa'adinta a watan da ya gabata wanda shine canjin mulkin demokuraɗiyya na farko a liberia tun a shekarar 1944 uwar gida salif wacce kuma ta sami lambar yabo ta nobel ita ce mace ta farko da ta taba zama shugabar kasar afirka a afirka ta yi wa'adi biyu kowanne tsawon shekaru shidda amma kundin tsarin mulkin kasan bai ba damar sake tsayawa takara ba dr salim ahmed salim shugaban kwamitin bayar da kyautar na mo ibrahim ya faɗa a lokacin da yake bayyana kyautar cewa ellen ta karbi shugabanci a liberia a lokacin da yakin basasa ta gama ragargaza kasar kuma ta yi kokarin kawo zaman lafiya da gina ƙasar da kuma cibiyoyin demokuraɗiyya ya ƙara da cewa duk da nasarar da aka samu tilas a sami wasu kurakurai duk da haka salim ta aza tubalin da yanzu za a iya ci gaba da gina liberia a kai. kasar yanayin da ya fi zama liberia da bunƙasa labaran duniya ke kuka saura daga nan sashen hausa na murya amurka to yanzu bari mu buɗe taskar rahotannin da rahoton rikicin da ya kunno kai a hukumar inshoran kiwon lafiya ta najeriya bayan da aka dawo da shugaban hukumar farfesa yusuf usman bakin aiki Ga Hassan Maina kai da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Yayin da babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Farfesa Yusuf Usman ya shiga ofis bayan dakatar da shi na tsawon watanni takwas. Bangarorin ma'aikata biyu sun samu saɓanin ra'ayi tsakanin masu murna da jinya dakatarwar da masu hamayya. 'Yan sanda sun girke mota a daf da kofar shiga ma'aikatar don tabbatar da doka da oda. In za iya tunawa, ministan lafiya Farfesa Isaac Adewale ya dakatar da Farfesa Usman tun watan Yunin bara, inda yanzu shugaba Muhammadu Buhari ya dawo da shi bakin aiki. Da hakan ya sanya dambarwar ke dauka. ɗaukar launin bambancin kabila ko ma addini. Dr. Ahmed Kurfi jami'in hukumar ne da ke farin cikin dawo Farfesa Usman. Shugaban kasa Muhammadu Buhari a matsayin mai adalci wanda kuma abun nan ya dame su shi dan talaka yake abun nan. Shi sa ya dawo da Farfesa Usman Yusuf. Ya haska shi ya ga cewa yana da kwalin nan yana da experience nan yana da cancan nan kuma mutum ne wanda ke talaka ne kawai ke gaban shi da ya zo ya ce shi ES na Aeroli abin da ya dame shi kawai a tabbatar cewa mutum in ya je asibiti zai samu lahiya. Lahiya kuma ba wai dai eh, irin wanda zaka samu ko a'a lahiya ta gaskiya da za a baka magani ba tare da kawo wahala ba mataimakin shugaban kungiyar jami'an kiwon lafiya a hukumar Usman Halilu Kankiya bai ji daɗin matakin dawo da Usman Yusuf ba kakka zo da niyyar ci ma wani mutunci cin zarafin wani wulakanta wani saboda damar da ke gare ka a wani lokaci eh, idan ka tuna wata bakwai da ya wuce baka cikin gidan nan Allah ya ce zaka dawo yau ga ka dawo tunaninmu za ka ɗauki kowa a tafi tare shi wanda ya yi actin ya yi transfer amma mutumin nan ya nuna bai yadda da wannan transfer da ya ba mutanen sai dai su koma sai dai su koma to idan sun koma inda suka fito na farko sai da aka ba su takarda kafin su dawo in kotu ta wanke shi alhamdulillahi sai ya dawo kotu na cikin bincike bata gama ba a ce an dawo da shi ina ganin kamar an tsallake wani abu wani ma'aikacin kuma safiyanu atta ya ce matakin shugaba muhammadu buhari zai baiwa masu yaƙi da almundahana kwarin gwiwa da farko da mu muna jin tsoro wasu na jin tsoro idan sun ga ana barna ana ta'asa ba su iya faɗi saboda gudun za a tozartar da su ni an dakatar da ni aiki wata bakwai babu albashi wanda doka ta aikin gwamnati bata ba da dama a yi man haka ba cewa bayan wata uku idan an same ni da laifi a dakatar da ni a bani albashi na na wata uku sannan a aje ni in rika ban rabin albashi amma an zalunce mu saboda bamu da uwa a gindin muru an hana mu ko sisi in man mun je ministry mun bi magana sai a ce wai duba kunan ba kuma lalace ba saboda an dakatar dakatar da wannan whistle blowing din da aka fara yi a ci gaba da yin shi yanzu dai shugaban hukumar farfesa yusuf na ganawa da manyan jami'an hukumar don ɗaukar matakan kawar da turjar da ta taso ya zama wajibi bangarorin biyu su sasanta don da alamu bakin alkalamin fasa matakin ya bushe hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria. a can jihar adamawa ko ɗaliban adamu barduba ne suka buƙaci kwamitin mutane goma da aka naɗa da binciki musabbabin rikicin da jami'a ta samu kanta domin kawo domin dakile shi idan ba haka ba ko a koma yar gidan jiya ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton shi da wannan kwamiti na mutum goma kamar yadda sanarwar da ta fito daga mahukutan jami'ar ke cewa na da wa'adin makonni hudu na bincika musabbabin tashin hankali da kuma gano waɗanda ke da hannu a wani rikici wanda ko ya sanadiyar mutuwar ɗalibi guda da kuma jikata wasu ɗalibai biyu baya ma ga wuraren da aka lalata a jami'ar ta Modibo Adama. Yan kwamitin dai sun kuwa da farfesa Bashir Aliyu a matsayin shugaban kwamiti, Ya da shi kuwa Hamma Aminu a matsayin sakataren kwamiti. Sauran yan kwamitin sun kuwa da farfesa Joseph Onu da farfesa Jafaru Aliyu, sai farfesa Aisha Mubi da Dr. Ilyasu Suku, kana kuma da Dr. Ezra Enoch sai dr ibrahim bakari sannan dr margaret nadro sai kuma mr gambo matubi to sai dai mako yayin da yan kwamitin ke masu zama wasu kungiyoyin dalibai a jami'ar sun ko bukaci yan kwamitin ne da su yi lamarin katun ta natsu tare da hukunta duk wanda ke ma zama musababin tashin hankalin ibrahim abdulhafiz da ke ma cikin shugabannin kungiyar dalibai musulmi ta mss a jami'ar ya ce muddin ana son gano bakin zaren magance sake akwai irin wannan lamari to fa da sai an hukunta waɗanda ma suka so ma jawo rigimar ta hanyar yin ɓatanci ga wani addini ya ce abin takaici ne ne da wasu kan fake da batun yancin faɗin albarkacin baki wajen faɗi ko kuma rubuta abin da ka iya kawo suma cikin al'umma e tashin hankalin nan ya samo asali ne game da wani yaro wadda ya batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin media chat din nan na WhatsApp na group na department na Sowe bayan nan mu kuma matsayin mu na kungiyar musulmai muka ga cewa akwai channel da ya kamata mu bi muka bi wannan channel din wajen mu sanar da makaranta don ta dau mataki da ya kamata ce ta doka kuma tana kan aiki ba mu ankara ba sai wani sake wannan batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata department da ake kira chemical engineering mutane suka rikice suka ce to su ba su abin da management ta yi a kasa ba bari su ɗau mataki a hannunsu duk da haka bai samu yi kasa a gwiwa ba muka yi ta kiran mutane a masallatayya a wayoyi kada a fita a zo a zona makaranta insha Allah tana ɗau mataki akan wannan abu to ba mu ankara ba kenan yara suka shiga fashe-fashe da ainihin wato kone-kone haka muka samu kanmu a cikin wannan matsala. To amma yako wasu ma na zargin cewa ko shugabannin ɗalibai ba ku ɗauki mataki na hana faruwar wannan lamari ba. a'a ai ba wai makaranta ba ta ɗauki mataki ba tana kai sai dai mutane ne ba su sani ba kamar mu ɗalibai ba za mu sani ba amma tana kan aiki to ganin haka yara suka fusata suka ce ba su ga mataki da aka ɗauka ba sai suka shiga yin wannan zanga-zanga amma ba kowa ba ne ya shiga wannan don mun akalla mun cimma mu mun tattara wasu kaɗan ne daga ciki waɗanda ba su samu sun ji maganganun mu ba ko ba sa lokacin da muke gaya mutane suka fusata suka fita suka yi wannan aiki. shi ma dai da yake ce emmanuel ande ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar modibo adama ya ce abin takaici ne na samun wannan tashin hankali musamman ma a wannan lokaci da ake harama soma jarrabawar ɗalibai those that initiated that crisis are on serious students that they were trying to run away from the exams gaskiya wannan abun takeici ne da hawa wasu ma ke danganta lamarin da batun addini ni dai ina gani wasu da ba su yi karatu ba su ne masu kafa fake da addini min su kawo gizi in ba haka ba ai akwai mahukuntan wannan jami'a kuma sun ba da tabbacin gudanar da bincike kuma har an zauna da shugabannin kungiyoyin addini ni ina takeici da abun da ya faru da domin kuwa an maida mana hannu a gogo baya a yanzu kuma duk wanda ya soma jangolo ta shaidan ne kuma dole ma a hukunta duk wanda ke da hannu a tashin hankalin a cewa wannan ɗalibi Emmanuel Ande. The committee members I have trust in them and they have already called for memorandum for people to submit and I believe at the end of the day the student will be at the one regretting. Yamma dai zuwa yanzu ko ɗalibi guda babu a jami'ar yayin da ma jami'an tsaro kuma ke ci gaba da sintiri da masa ido Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Da Najeriya sai ƙasar Kamaru, inda 'yan kudancin ƙasar da ke yankin masu magana da harshen Turancin Ingilishi suka ƙi fitowa bikin ranar matasa da ake yi shekara-shekara. ga mama awal galbar karin bayani a cikin wannan rahoton A bangaren jihohin 'yan awarin Ingilishin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu sun ki fitowa domin su gudanar da bikin ranar matasa wanda aka saba gudanarwa kowane 11 ga watan Fabrairu na kowace shekara. Yau kimanin shekaru biyu kenan da 'yan awara suke kin gudanar da bikin domin suna takun saƙa da gwamnatin ƙasar. Alhaji Abdulkadir mazauni ne a garin Baminda ga bayanin da ya min a yayin da muke hira da shi ta wayan salula kan yadda al'amarin yake wucewa a birnin na Baminda. garin duk kowa boye iyaye kan ba su tura yaran su ba sai dai ah, su wanda suke maganan Faransa su ne kasan su ma suna nan anan su suka tura yaran su da sojoji suka ɗauko ma'aikata aka yi amma wannan rana ce kafin wannan abin nan din wannan tashin hankalin da ana ɗaukanta babban rana kowa zai fita to amma yanzu an ɗauka ranan rana ne da aka sayar da mutanen eh, tsarin kamarun mutanen nan ana dama sun ɗauka dama wayo ake musu suna zuwa su yi taro su yi bikin banza to yanzu suka ce wannan rana ba ranar buki bane a nan ka san wannan abin fatun wancan shekara ma ba yi ba to shine dalili dalilin kenan nuna fushi ne wai eh, eh, garin dole ne a zauna a yi magana saboda in aka yi magana aka gane kushin mutane wannan ne shine zai kasa sauki amma mutane su yi magana da baki gwamnati da ɗauki bindiga ta kashe mutane ba zai yiwu ba yan sanda da sojoji kuma da ma'aikatan eh, gwamnati aka ɗauko su aka yi wannan abin eh mutane kan yawan zan diga maka 90% kan ba fita ba shi ma alhaji dan asabe ɗaya daga cikin masu faɗa aji a cikin kungiyan yan awaran ai wannan ba wai boye abu bane ai tunda abin da ya fara yana tafiya shekara da 'yan watanni abin da muke so gwamnati sun shina gwamnati kuma ta ce ita ba za ta zauna a kan tebur da mu tattauna ba kuma akwai eh, a cikin eh, mutanen shashin ingilishi din akwai masu ra'ayin sassauci akwai masu eh, ra'ayin rika kuma kaga a wannan idan wa'annan sun ke su sake a a hankali shauran ba sa yarda abin da ake ciki kenan to yanzu kuma kamar yadda abin da yake nunawa ainihi majority sun ce ta wannan hanyar za su bi a da gwamnati za ta dawo kan hanya domin a samu a shirya wannan magana. To yanzu kenan idan gwamnati ta yarda ta da ku za ku yarda? idan gwamnati ta to yau za a zo a abin nan mu ma ai akwai eh, condition da muka ba su su ta kama mana mutane har yau ma suna kan kama mutane eh dubi abin da ya faru wancan satin da ya wuce a Baminda sun je sun zo kana da shauran su aka ya ka dan sanda da ya rasa rayuwar su nawa suka harbe ba sa faɗan nawa suka harbe suka shiga kasuwa suka dinga dukan mutane suka dinga dukan mutane a kasuwa suna fasa musu abin nan suna kwashe kudi, suna kashe kayan suna tafiya da su gwamnati ba ta hana su ba a sai kana kan wanda to ya kuka so mutane su rayu jiyan nan sojoji aka tura a wurin da za a zo a ce za a yi wannan bikin na na 11 February to wani yaro ne zai fito yana ganin soja shi ba da kanshi ya nisu ce zai yi wani abin da. Na na bijin ta bakin gwamnan jihar ko wani jami'an tsaro na wannan jihohin guda biyu amma wayansu ba ta shiga. Ko da a cikin sanyin safiyan nan ma sai da waɗansu waɗanda ba a san ko su wane ne ba suka halaka jandarmomin ƙasar jamhuriyar Kamaru guda biyu. Kana suka kona motar ƙaramin magajin garin Kwamba kuma suka yi awun gaba da shi wanda har yanzu haka babu amo babu labarinsa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar kamaru Allah Allah Allah haɗa kanmu a kanmu so juna har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka da kenan birnin washington dc mu yanzu na agogo ce karfe goma da minti goma sha takwas ga kuma shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shi ke more. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin, Assalamu alaikum, barkan mu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu duba wasu kaɗan daga cikin matsaloli da ke cimma mafi akasarin iyaye da ma ɗalibai a Najeriya tuwo a ƙwarya. ganin cewar ilmantar da 'yan ƙasa ba dama ba ce 'yanci ne da ya rataya a kan gwamnatoci a kowane mataki ba kamar yadda wasu ke kallon shi ba kamar alfarma ce ga 'yan ƙasa. Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa wato geography a turance na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya yi muna fashin baƙi dangane da yadda jami'o'i a Najeriya suke tsawwala kuɗin rajistan ɗalibai. to wannan matsala ce babba in ya zama ɗalibi wanda yake da hazaƙa ya ci jarabawa shiga jami'a ko ba shi da kuɗin da zai biya kuɗin makaranta to amma idan za ka zauna ka yi hasashe ko ka duba bambanci tsakanin kuɗin makarantar najeriya da kuɗin makarantar wasu ƙasashe ko da nan afirka ne za ka ga cewar dai wannan kasar ba tana ba da ilimin nan kyauta ba ne to za ka ga abin da ake karba hannun ɗaliban ya fi abin da gwamnatin najeriya ko jami'in najeriya suke karba hannun ɗalibai so abin da nake nufi shine duk da muna ganin kuɗin nan suna da tsada amma idan za ka yi la'akari da wasu ƙasashe za ka gane wannan kuɗin ba wasu kuɗaɗe ne masu tsada da yawa ba to amma da yake rayuwa tana da wahala a najeriya mutane suna da tsananin matsanancin eh, abin nan akwai talauci sosai wannan kuɗin kuɗi ne to matsalar shi ne tsari ne ba mai kyau ba ya kamata a ce akwai wani tsari da gwamnatocin jihohi da gwamnatocin da gwamnatin tarayyar kanta da gwamnatocin local government za su yi wani tsari cewa duk wani ɗalibi da ya ci jarabawa ya kai wani satin da ya babban mataki za a iya biya akalla za a iya ba shi kuɗin makaranta shekara kudin makarantar nan kuma ba wani kuɗi da yawa bane biyu wuce dubu ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin a shekara ba wanda gwamnatocin nan za su iya biya to matsalar shi ne yanzu abin da na fahimta shi ne wai ilimi ne aka mayar da shi kacokan aka mayar cewar idan ba ilimin jami'a ta yi ba kai ba ga ilimi ba ne wannan shi ne ya kawo cewar ana rububi kowa yana rububin ɗansa ko ƙanƙaninsa ko ƙanwarsa ko ƴarsa ya kawo karatu a jami'a ta kowane hali amma muka kalli ilimi muka gane cewar ilimi a kowane matakin ilimi ne kuma akwai sana'ar da za ka koya akwai irin ilimin da za ka koya da zai maka tasiri a rayuwa ba shi ka rike takardar digiri na jami'a ba wannan rububin da ake ma jami'o'i zai ragu mutanen da za su iya zuwa jami'o'in su kare za su iya zuwa kuma ya kasance ko baka je jami'a ba za ka iya samun ingantacciyar rayuwa. Mu duba kuma bangare ɗaya mafi akasarin jami'o'i musamman a Najeriya akwai wannan matsala ta kayayyakin aiki musamman zaka je ka iya tarar da cewar a wajajen ɗakunkunan gwaje-gwaje ko kuma azuzuwa ma babu ainihin kujeru ko waɗansu abubuwa waɗanda suke da matuƙar mahimmanci a wajen karatu wannan yana kawo cikas ga ilimi wane irin tsari ya kamata a ce gwamnatoci ko kuma jami'o'in najeriya sun fito da shi wajen inganta tsarin koyarwa ma shi kacokam eh, to ina ganin akwai 'yan tsare-tsare kamar haka na farko dai kasance daukan yaran da za a yi a kowace jami'a bai kamata a daukan yaran da za su fi yawan ajujuwan da za su zauna shi karatun ba ya kamata ana ɗaukar yara da za su fi yawan ajujuwan laboratories da za su tafi da su yi experiments ba so kaga aka fara daga nan misali a zo a ce a wannan ajin kawai iya tsarin shi na mutum ashirin da biyar ne ko iya mutum talatin jami'a bai kamata ta ɗaukan ma mutumin da ya wuce mutum ashirin da biyar a wannan ajin ba to mu in muka faro ta nan in aka samu kamar shekaru biyar ko shida ko bakwai za a rawaye jami'ar zai kasance mutanen ba su da yawan da zai zama kayan aikin zai musu karanci da dai kenan da biyu kuma gwamnati ya kamata ta ƙara kasafin budget da ake yi na kowace shekara a bangaren ilimi bakan da Allah idan har mun ɗauki ilimi yana da amfani wannan kasafin kuɗin da ake ba ilimi ya yi karanci sosai ya kamata a ce ya ƙara shi misali yanzu a ce kasafin kuɗi na bana wataƙila gwamnatin tarayya ta ware kawai kashi bakwai ne ko kashi takwas ko kashi tara cikin cikin dari so idan har da gaske muke muna magana akan ilimi ya kamata mu ƙara shi ya zama kashi goma sha biyar ko kashi ashirin cikin dari kuma idan muka yi wannan ba wai na shekara ɗaya ba kawai mu ɗauki kamar misali wani tsari na shekara goma a ce kowane irin kasafin kuɗi kashi goma sha biyar ko ashirin na wannan kuɗin zai tafi wurin ilimi so za ka ga canja al'amuran Najeriya matuƙa idan muka wannan. Akwai matsala muhimmiya wanda take cima mutane tuwo a kwarya musamman wa'insu iyaye a nan Najeriya wannan matsala ta sabunta manhaja za a ga cewar a mafi eh. akasarin jami'o'in Najeriya za a iya ɗaukan manhaja ɗaya ana amfani da ita sama da shekaru goma sha sama da shekaru ashirin waɗanda ba a sabunta su su yi daidaito da zamani wannan wani illa yake haifarwa ita eh, wannan ba karamin illa ba ce ke haifarwa sab maganar manhajar nan babban magana ce ya zalal misali na yi karatu a Najeriya ne na yi karatu a Ingila har sau biyu na gane cewar akwai ajin da muke koyarwa na na ɗalibai a Ingila kowace shekara ce mun canza manhajar abin da za mu koyarwa da yaran nan ba wani abu bane muna dubawa mu ga cewar a wannan lokacin da wani irin al'amari ne yake ɗaukar hankalin mutane a duniya ina hankalin mutane ya karkata a duniya sai mu tafi nan gurin sai mu ɗauko wa'annan abubuwan sai mu zo mu saka ma yaran a koya musu yadda idan suka gama suka fita zai zama ilimin da suka samu ya yi daidai da al'amarin da yake faruwa a wannan fannin nasu a duniya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawar. Muna mika godiya ta musamman ga baƙon namu, Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa wato geography a Turanci na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku. Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. To, madalla yanzu kuma ga saƙonin da ku masu sauro kuka aiko mana. Sakonmu na farko na isun da yallafaki ne ya ce bangarorin kwankwasiya da gandujiya a jihar Kano don Allah ku kai zuciya nesa ku sasanta takun sakar da ke tsakaninku domin ciyar da jihar ku gaba. Sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa muna kira ga ministan man fetur ɗin Najeriya da ya yi murabus matukar ba zai iya kawo ƙarshen wahalar man fetur ɗin da 'yan Najeriya ke fuskanta ba. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangote da magaji Alaska tashar magarya Kumo. sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka hakika shawarar rushe kananan hukumomi a tsarin gwamnatin najeriya da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufai ya bayar a yi hakan ba da daidai ba ne kuma mu talakawan najeriya ba ma goyon bayan wannan shawarar sako daga mansur baba wura na fada to madalla da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice jami'an bincike da aikin gaggawa a rasha sun bincike wani fili mai cike da kankara a yau litinin a bayan garin birnin moscow inda suke neman barbashin wani jirgin sama da ya fado a jiya wanda ya kashe mutane 71 da ma'aikatan jirgin da kuma kananan yara uku Fasinjoji guda 65 ne suke cikin jirgin waɗanda shekarunsu ya kama daga shekaru biyar zuwa 79. A cewar wata takarda da ma'aikatar aikin bada agajin gaggawa ta rasha ta fitar, amma bata bayyana asalin ƙasashen mutanen ba. ma'aikatar ta bayyana cewa fiye da mutane 400 da motoci 70 aka aika wajen da hadarin ya auku kuma shugaban kasar vladimir putin ya bayar da umarni da a kafa kwamiti na musamman domin binciken abin da ya yi sanadiyar hadarin samfurin Antoniv mai lamba AN 148 jim kaɗan bayan tashin shi. Ana zargin tana yiwuwa ajizancin ɗan adam ne ko matsalar inji da kuma matsalar yanayi na daga cikin dalilan da ake zargin suka haddasa wannan haɗari a cewar hukumar binciken Rasha kuma ba su faɗi ayyukan ta'adda a cikin abubuwan da ake zargi ba. Tsohuwar shugabar Liberia Ellen Johnson salif ta lashe kyautar lambar yabo ta Mo Ibrahim, lambar da take yabawa shugabanni da suka nuna kwarewa da kyautatawa a shugabancinsa Afirka. Kyautar ta hada da kudi dalar Amurka miliyan biyar. To madalla da ta labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa, amma idan an jima a cikin shirin dare muna son ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayoyinku game da shawarar rusa ƙananan hukumomi da kwamitin sake fasalin najeriya ta bayar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman hafsat bello dan mai soro da ta taimaka domin gabatar da shirin da julie gresham ta bada umarni da injiniyan mu rob mclean ni ladan ibrahim awa ke cewa a ci gaba da sauraron sashen hausa domin ko yanzu haka ga usman ahmed kabara nan da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe ai sauraro lafiya